da 2026 a gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka wanda yana cewa mana wanda yana da aure yana da wanda ba shi da aure sai ba a kama su ba shin hukuncin da aure ya fata da jefewa ma'ana yana maganar cewa ba a kama su ba to kamar hukunci ya wajaba a kansu yana nan a kansu ko kuma idan suka tuba shikenan hukuncin ya sauka a kansu ma'ana sun aikata laifi na zina amma suka tuba daga baya tsoron Allah ya zo mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah gafara wajibi ne sai ya ji an tsira masa da haddi ko kuma shi nan. a abinda malamai suka yi bayani duk wanda ya tuba ya bar zunubi kuma tuba na gaskiya ba tuba da niyyar zai koma ba ko kuma tuba da ba da gaske ke ba ya cika sharaɗin tuba ya dama kan abin da ya wuce ya bar zunubi yayin da yake ciki ya kuma kulle a su cewa ba zai koma zuwa ga wannan zunubi ba to shi kenan ana fatan Allah zai yafe masa domin babu wani zunubi da Allah baya gafartawa idan ka ɗauki shirka da kisan lai da zina su ne manya-manyan zunubai masu girma to Allah ya ce wallazina la na ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa ya yaznun wa man yaf'al dhalika a sama? يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا kunga wannan aya a fili take Allah ya jiro ayyukan da bayin sa mu'mine ba sa ba sa hada Allah da wani wajen bauta la yad'una ma Allah ilahan akhar sannan wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah ba sa kashi ran da Allah ya haramta a kashi wanda bai cancanta a kashi ba sa kisan kai sannan Allah ce wala yaznun ba sa yin zina wa man yaf'al zalika duk wanda ya yi wannan abin da aka lissafa ko ɗaya daga cikin waɗannan laifuka yalka asama zai gamu da zinibi zai gamu da azaba kula kula azabu za a ninka masa azabar yawmal kiyama wa yakhludu fihi muhana zai dawwama a ciki ma'ana zai dade a ciki shine al kullu anan domin in mutum bai halatta zunubi ba bai zama kafiri ba wanda kuma ba kafiri ba zai dawo ba a ba sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba hmm. wa kenan akwai magana tuba ya yi wancan laifin ya tuba wanda ya tuba Allah yana yafe mai illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima كتب ربكم على نفسه الرحمة كما يقول الله في سورة الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم دون يعيكة ونام ونعيكي أتكنكم bisa jahilci ya tube koma zuwa ga Allah to Allah ne gafara ne mai jinkai magana bai je ai masa haddi malamai suka ce tunda Allah ya sukurta shi to shi ma ya sukurta kanshi ba bukata amma da zai fi samu alƙali ya ce shi ya yi kaza a mai hatsi to nan kuma wajibin alƙali ne ya siyar da abin da Allah ya yi umarni amma wanda Allah ya sutunta to ya gode wa Allah ya tsore a kan wannan tuba kada ya koma sai wannan yana maganar cewa ya rubuto takarda mai ɗan tsawo amma dai tambaya da yake kauran neman addu'a ne a tambayar yana cewa akwai abin da wasu mutane suke yi suna ganin ba zanibi ba ne kamar wani abu ne da ake amfani da shi mai suna ɗan milla in na fahimta ko na gane abin da ya rubuta da dan ko komi tara komi za ka gansu kamar suna shakawa suna shakawa a baki yana ba su shaji ina ce wallahi adda da za gani suna amfani da shi kamar a kurkura wai maganin sanyi a ina bai ci tambaye shi wani abu ne ake shakawa a hanci wanda kuma yana sa mutum kila ya ji shi ba daidai ba ko na makamacin haka domin abin da zan ci idan abin yana gusar da hankali da abin da mutum zai shi hankalin shi gushi to wannan abin giya ne kuma samu in dai zai yi kusan da hankali manzo Allah yana cewa a hadisi ma askara qaliluhu wa ko haram da abin da zai sa mai kaɗan da yawan shi da haram da dai shi na da ka wannan yanzu sai a koma zuwa ga abin a ga yadda yake idan yana kawar da hankali ya haram abu na biyu in yana cutarwa ko da baya kawar da hankali amma mu ya sha zai kamar yadda a kurkura din yadda nake jin ana maganganu har ba hukumar da ke yakar NDLE ko su ma sun sanya cikin abubuwan da suke kama saboda cutar wanda yake to haramun ne mutum ya yi amfani da abin da zai cutar da shi da haka shi ma wannan da suke bala da in mutum ya shasa zai cutar da shi a lafiyar shi zai cutar da shi ko yana kawar da hankali to haramun haramun ne baya halatta mutum ya amfani da shi ko da yana masa maganin wani abu to sai ya bar shi don ba a yin magani da abin da yake haram sai na abin da yake na halal gashi nan da yawa sai ya magani da shi sai ya bar shi to sauran kamar yadda na faɗa neman addu'a ne wanda ba shi kaɗai ba dukkan muna sa kanmu cikin addu'a muna roƙon Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya duk wani wanda yake da bukata ta alkhairi muna roƙon Allah ya biya masa sai wannan yana tambayar cewa za ga ma'ana wasu mutane ana sallah a masallaci kuma suna suna kusa da shi ko suna sallar su daban suna sallar su daban ya abin yake to wannan yana koma zuwa gari su ya kamata a tambaya idan dai mutum yana cikin masallaci ba daidai ba ne ya koma gefe yana wata sallah daban idan kuma har yayi to akwai buƙatar mutane san wata sallah yake idan sallah shi bai samu ba ya zo ana da asar shi bai samu a zahar ba to ba daidai bane ya koma gefe ko dai ya shiga a wannan da shi idan mun ɗau magana da malamai da su wasu malamai da suke cewa jeran da sallah ba ba wajibi bane ko kuma ya shiga da niyyar azhar tun da sallah iri ɗaya ce surar sallah iri ɗaya ce da azhar da al'asar niyya ce ta bambanta su amma surar iri ɗaya ce yadda ake raka wannan haka ake hudu yadda ake zama a biyu wannan haka ake to sai ya shiga da niyyar azan an gaba kuma sai tashi na asar kun ga ba zai zama ya bada wani wani tsura ba idan ba a son mutum yana guri inda ana ganin shiga shiga mutane ana sallah shi kuma ko yana zaune ko kuma a yana sallah shi daban dan wannan zai bada wani tsura da wani hoto daban zai jawo zargi da wani abu makamancin haka idan ba zai yi sallah ba sai ya shige ita ba za a gan shi ba ba wanda ya san yana gurin bare yake na cewa wani bai yi sallah ba ko kuma wani ana sallah yana yin tashi gaba da haka wannan yana da kyau mu kiyaye don kuma jam'i kake so ku yi kai da wasu jama'a ka zo ka tarar wasu na yi ana yin sallah a masallacin da yake da limami Rashidi? to ko dai ka shiga idan kai ka mai ta maka bayani ko kuma ka bari idan an gama amma masallaci na kan hanya ko na kasuwa inda ake buɗe shi ai wanda ya yi sallah ya tafi wanda ya yi sallah wannan ya halatta a jam'i ko da wani ne ba ne ko da wani adadi ne kinda da na kan hanya ne dama na matafiya ne to in aka ce in aka yi eh, ba za a ƙara yi ba to kaga an kunta ce abin da haka wannan ba laifi da an gama jami'i wani ko kuma wani gurin za ka je ka tara wasu suna magariba wasu suna isha domin sura sallah ta bambanta ba da za a yi magariba ya mai sallah isha inda sura ta bambanta to za ga wannan suna magariba wannan suna isha amma in tura iri ne ce kamar azhar da asar sai mutum ya bi da niyya kurin babu wani abu a magana mafi inganci sai yake magana masu a harka da daddare kamar yana magana ya za su sallar sharawi su za su duba su ne su za su duba idan zai tafi saro kaya ya yake ba wani yake sa ya kula masa ba ko ya rage Kullum ma sai ya rike ya je ya sallar idan kuma baya son ya rasa sai ya samu wani ce da Allah kula min da kayan nan sai ya je ya bada. bai dai dace mutum saboda neman duniya kuma ya rasa wannan alkhairi da yawa gaba ɗaya ba a ce ana ya har ramadan ya shigo ya kare ba kai ko ɗaya ba hujjar ka kurin kana kana neman kuɗi a lokacin ya kamata ka ka ka ka kiza ka hura ba za a hana ka neman kuɗi ba idan ba ka so ka rage sai ka nemo wanda zai kula maka sai ka je ka sallar ka dawo idan kuma ka ga ba matsala sai ka rufe ka je ke sallah. duka inda ake dadewa a sallah, awa ɗaya ne awa ɗaya da kwata an gama da sallar ishaɗi da sallar tarawihi Idan za a ga wuraren da ake kaiwa awa ɗaya da rabi ana yi ba su da yawa to kaga ka ba da wannan lokacin ba ba ba wani abu ne da haka kai za ka duba ba za ka yi wa kanka wannan ba in kuma ka ga duka haka akwai wannan to in kai sallar isha ka dawo ka buɗe shagon ka in ka gama ka je gida kafin ka kwanta sai ka yi ya halatta ita tarawih sallan nafila ce ba wajibi bane sai an yi ta a jami'i in ka san za ka iya yi a gida in ka koma kafin kai bacci to ba da yi isha ka zo kai jasu in an gama isha ka dan gurin harkarka idan dare ya ka koma gida da daddare karfe goma ne sha ɗaya ne sai kai nafila ka gwargwadon abin da Allah ya saboke maka kai wuce ranka ka kwanta to kaga dai alkhairin bai wuce ka ba duk da ba wajibi bane sai ka zo ka yi a jami'i amma ka bari gaba ɗaya da hujja cewa kana neman kudi a lokacin to zai zama alkhairi mai yawa ya wuce ka ko da babu wani zunubi da za ka ɗauka to amma alkhairi mai yawa ya wuce ka wanda ya ce mai hukuncin wanda idan zai zauna ce cewa ya rasu lallai to sai a tambaye shi me yake nufi da faɗar ba, idan neman taimako ne da neman agaji to ana nema gurin Allah Allah ya ce iyaka abu da wa iyaka na nasta'in manzo Allah za ce an sa a fas'alillah ko idan sa anta fasta'ilillah da haka in mutum zai faɗa da niyyar neman agaji to yace ya kira Allah ce ya Allah ko yace bismillah shine abin da ya daidai ba kada ya kira wani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarni a irin waɗannan abubuwa da da da da sunan shi ba da haka mutum ya kira Allah shine abin da yake daidai wallahu a'lam har yanzu muna cikin suratul zumar jiya mun tsaya kan aya ta 32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 أليس في جهنم أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون نعم Allah ya ce faman azlamu mimman kazaba ala Allah wani ne ya fi zalunci ma'ana babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya yi wa Allah ƙarya wa kazaba bi sidqi ya kuma ƙaryata da gaskiya in ja'ahu yayin da gaskiyar ta zo masa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin yanzu a cikin wutar jahannama babu makoma babu mazauni ga waɗanda suke kafirai wannan aya bayanin ta ya gabata jiya sai Allah ya ce wallazi ja'a wanda ya zo da gaskiya kuma wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da wannan gaskiyar ulaika waɗannan humul muttaquna sune masu tsoron Allah masu iyaye dokokin Allah lahum ma yasha'una inda rabbi suna da abin da suke so a wajen ubangijinsu zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa liyukaffira Allahu anhum Allah allazi amilu saboda Allah ya kankare musu mabimunin abin da suka aikata wa yajziyahum ajrahum ya saka musu kuma ladan su bi Lalika, ladhi kanu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa babu azzalimin da fi wanda yi wa Allah dariya ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba ya ce Allah ya hana alhali Allah bai hana ba ko Allah ya halatta alhali Allah bai halatta ba ko ya kutsa cikin littafin Allah ba tare da ilimi ba yana fassara shi yana ambatan abin da ya ga dama da sunan cewa shi ne abin da Allah ya faɗa wannan babu wanda ya kai shi zalunci Allah ya ce kuma dadin dadawa wa kan zaba bisili ya karyata gaskiya ya karyata abin da ya wuce bai yi imani da shi ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallama ya karyata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karyata abinda ake gaya masa na gaskiya to wannan babu wanda yafi wannan zalunci sai Allah ya ce alaysa fi jahannama maswan lil kafirin yanzu a cikin wutar jahannama babu makoma babu mazauni ga waɗanda suke kafirai a nan kamar da muke bayani wanda ya rauna aikin kafirai yiwa yi wa Allah karya aikin kafirai ne karyata gaskiya da ta zo daga wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wallazi ja'a bis-sidqi kuma wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da wannan gaskiya din anan wasu malamai suka ce allazi jaa bi sidqi wanda ya zo da gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka ce wa saddaqa bihi ya gaskata gaskiya din shine ma'ana wanda yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mun kace wallazi jaa bi sidqi kuma wanda ya zo da gaskiya suka ce mala'ika jibril wa saddaqa bihi ya gaskata gaskiyar shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama wanda ya zo da gaskiyar mala'ika jibril ya zo da alqur'ani ya zo manzon Allah da shi Kuma manzon Allah ya gaskata da wannan alqur'ani din wasu kace a wallazi ja'a bis-sidqi wanda ya zo da gaskiya ma'ana ya zo da gaskiya shine wanda ya ce la ilaha illallah duk wanda ya faɗi wannan kalma yana mai imani ne sai ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da shi ma'ana ya gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama zamir annabi kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa suka ce wallazi jaa bi sidqi allazi dinna bi ma'ana allazina ma'ana waɗanda suka zo da gaskiya domin allazi tana zuwa da ma'ana allazina allazi mutum ɗaya kenan wanda allazina waɗanda suka ce a nan jam'i ake nufi saboda me gaba Allah ya ce ulaika kun ga jam'i ne hum almuttaquna jam'i ne da ka allazi dinkan tana nufin allazina kamar fadin Allah masaluhum kamasalin lazi tawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihim wannan dalilin da ya nuna cin jam'i ake nufi da wancan labarin allazi din da haka sai ce anan allazi din abin da ake nufi waɗanda suka zo da gaskiya suka ce ana nufin annabawa wa saddaqa bihi ana nufin suka gaskata da wannan gaskiya din ana nufin mabiya ma'ana annaba sun zo da gaskiya mabiya sun imani da da haka duka waɗannan maganganu ne na malamai da ma wasu wanda ban ambata ba suka ce wallazi ja'a bi sidqi wanda ya zo da gaskiya ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama wa saddaqa bihi ya gaskata da gaskiya dan ana nufin sayyidina Abubakar mana manzon Allah ya zo da gaskiya sayyidina Abubakar ya gaskata shi to amma dai ayar abin da yafi ka inganci shine ayar ta gane kowa da kowa duk wani mumini da ya gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya yi da abin da manzon Allah ya zo da shi to wannan ya gaggata annabi shi ya zo da gaskiya shi kuma wannan wasan da kabi ya gaggata wanda ya zo da gaskiya ne sai zama wallahi da a gaba da shi wanda ya zo da gaskiya ana rikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya zo da gaskiya kuma bayan manzon Allah ne bai kai manzon Allah manzon Allah ya ce kowa zuwa da gaskiya domin ya zo da alqur'ani ya zo da addini ya zo da abu daga wajen Allah sai zan manzon Allah da ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi ya gaskata da shi ma'ana shi kuma mu'mini ya gaskata abinda manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka sai zama nan ayar tana nufin abinda wanda ya zo da gaskiya manzon Allah sannan ya gaskata da gaskiya shi sune abinda mu'mini suke na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam aulan lafi bin dukuni fi hazin aya fi hazin aya ala hada tafsir maza Allah sallallahu sallam shi yafi kowa cancanta shiga cikin wannan aya fa inna hu ja'a bi sidiq ya zo da gaskiya wa saddaqa al kuma ya gaskata manzali da haka manzo Allah ya zo da gaskiya kuma ya gaskata manzali sai zama wallazi ja'a bi sidiq kuma wanda ya zo da gaskiya manzon Allah wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da wannan gaskiyar shine ya gaskata manzanni wa amana bima unzila ilayhi min rabbih ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangiji wal mu'minuna hakan nan mu'minai kuma kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi da haka sai zama ayar ta gani ana nufin manzan Allah da muminai waɗanda suka gaskata da abin da manzan Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan waɗanda suka gaskata abin da manzo Allah ya zo da shi suka gaskata alqur'ani suka gaskata abin da manzo Allah ya zo da shi Allah ya ce ulaika waɗannan humul muttaquna sune al muttaqun sune masu kiyaye dokokin Allah sune masu tsoron Allah lahu ma yasha'una inda rabbi. suna da abin da suke so a wajen ubangiji ma'ana kamar yadda ayu da dama suka nuna in an shiga aljanna babu wani abin da ɗan aljanna zai nema na ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali da zai rasa duk abin da ya nema zai sami shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wurare da dama da haka dukkan abin da suka nema za su samu a a a a kenan ba sai an yi tafsiri ba babu wani abin da za su nema su rasa lahum ma na inda rabbihim zalika wannan sakamako na samun abin da suke so a wajen ubangijinsu jaza'ul muhsinina sakamako ne na masu kyautata. masu kyautatawa nan sune almuttaquna masu kyautatawa nan shine abinda manzo Allah ya bayani da ake kira al-ihsan shine ka wa Allah ta annaka tara kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yara idan ba ka ganin shi to shi yana ganin ka duk wanda ya taka wannan matsayin to ya taka matsayi na al-ihsan yayin da yake sallah yana yin sallah kamar gashi ba Allah yana kallon shi ko da baya kallon Allah to yana ji a ranki Allah yana kallon shi to za ka zai kyautata sallar ya yi ta duk abin da ya kamata a yi to wannan shi ne al'isan isani kamar yadda muka sha yin bayani yana shiga cikin tsakanin bawa da Allah tsakanin bayi da Allah akwai al'isan shi ne bayi su bauta wa Allah kamar suna ganin Allah in ba sa ganin shi to Allah yana ganin akwai kuma al'isan tsakanin bayi da bayi tsakanin uba da ɗa tsakanin uwa da yarta tsakanin miji da mata tsakanin makoci da makoci akwai abin da ake kira al kyautatawa to su waɗannan al-mu'minuna din suna da ihsani tsakanin su da Allah kuma akwai ihsani tsakanin su da bayan Allah akwai kyautatawa tsakanin su da bayan Allah sai Allah ya ce yukaffiru Allahu anhum aswa allazi amilu saboda Allah ya kankare musu mafi munan abin da suka aikata mana abin da suka aikata na shirka ko abin da suka aikata na zulumi kafin su gane ka gane ka koma zuwa ga Allah to ubangiji ya kankare musu wa yajziyahum ya saka musu ajrahum ladan su bi ahsani allazi kanu ya'malun tafiyai mafi kyan abin da suke aikatawa kamar yadda a wani gurin Allah ya gaya mana yan aljanna ga irin sakamakon da zai musu kamar yadda ya faɗa ne أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون لكن الجنة الذي يهزمون أول السعيدة وأن المؤمنين وأن ما سيئي لقوكين الله كما ذي ساكا مثل بأحسن mafi kyan abin da suka suka aikata domin ladan da Allah zai ba mu ladan da Allah yake ba mu mu'minai lada ne fiye da abin da su suka aikata duk abin da aka baka na lada fiye da abin da ka aikata kamar yadda hadisi ya nuna ba ma wanda aiki shi zai kai shi aljanna dan ina aiki yake balantana ya biya kudin aljanna ko balantana ya biya aljanna domin bai ai kana biyan aiki ne kana biyan aiki ne idan ka ka idan ma'ana kana biyan aiki ne za ka iya biya gwargwadon abin da aka yi maka to kai Allah ya maka ji ya maka gani ya baka lafiya ya baka kaza ya baka kaza waɗannan ni'imomi da Allah ya baka wuce yaushe kake biyan su wannan kana kuma ka samu kari to amma sai bawa yi sallah yi azumi yi imani yi takawa sai kuma Allah ya ba shi aljanna ma'ana Allah ya ba fiye da abinda ya aikata da Allah ya ga dama ya ce to ka biya rikimar ji ko ka biya rikimar gani kana da wani abu a duniya da za ka iya biyan wannan nimar babu ta inda za a gane haka idan mutum ya rasa wannan ni'ima zai yi a duniya zai yi dami da wannan ni'ima wanda Allah ya karfe ganin shi ko ya karfe ji shi ko ya karfe kafar shi ko hannun shi kana ganin da za a ce ga ya ba da abin da ya mallaka a dami da wannan ni'imar ba zai bayar ba zai bayar ashe kai bawa ba ka da abin da za ka biya wannan ni'ima to amma duk da haka in kai sai Allah ya karba kuma ya baka lada to Allah yana saka wa bayi ne bi ahsanil ladhi kanu ya'maluna idan ka yi aikin lada tashin farko goma ake baka ladan wannan aikin goma ake baka in kai sallah yanzu ka yi sallar la'asar Allah ya karba zai baka ladan sallar la'asar goma Shi ne matashin farko man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha daga nan kuma Allah yana dinkawa yana dinkawa yadda ya ga dama wani za ga an bashi ladan sallah goma wani a baki ladin sallah ashirin wani a baki ladin sallah talatin har zuwa niki ɗari bakwai duk Allah yana ninkawa bayi to da wannan ne mutum zai shiga aljanna in ba haka ba sai ya zama mutum zai shiga aljanna kana kullum ka tashi za ka yi laifi ka taɓo can ka sani ka sani ba to amma duk da haka kuma ka mutu sai Allah ya ji kanka ya kai ga aljanna saboda rahma da jin kai na Allah madaukakin sarki da haka cikin wannan ayoyi akwai kira zuwa ga gaskata abin da manzan Allah ya zo da shi da kuma mutum ya zama mai gaskiya gaskata abin da manzan Allah ya zo da shi na tauhidi bin abin da manzan Allah ya zo da shi da kuma gaskata shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a cikin wannan ayoyi akwai abin da ke tabbatar da cewa yan aljanna babu wani abin da za su nema su rasa ni'ima ce ta dindindin saɓani a nan duniya duk mulkin ka duk kudin ka duk yadda ya kai wata rana za ka iya neman wani abu ka rasa ka neme shi ka rasa ko ne na rayuwar duniya ko kuma a jikinka Allah ya karbe lafiya ka kana neman lafiya yanzu babu sai ka je likita sai ka je kaza in Allah ya ga dama ya dawo maka da ita za a waye gari da kudin ka ce kaza nake so a ce babu sai an je an nemo kila an fita a samu kila kuma a ce babu sai an je gari kaza ka ma dai ka rasa to amma yan aljanna Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbihim sannan a cikin wannan aya akwai abin da yake nuna a kyautayi kyautatawa ta Allah madaukakin sarki da yadda yake sakawa bayansa a lada fiye da abin da su suka aikata sai Allah ya ce أليس الله بكاف عبده ويخوفونك min من دونه ومن يضلل الإسلام فما له من هاد نعم الله يقول أليس الله بكاف عبده أشيء الله معه في سرحي بيش سروا باوان سبا ويخوفونك بالذين من دونه سنة سورة الدكي لو أن تسكيكما باين الله ومن يجلل الله وأن الله يقتر فما له من هاد بين ونمي شريد كاجرين في الكفن سنة يوى النبي صلى الله عليه وسلم برازنا da cewa inda ka watsar da abin da muke kai na bautawa kuma kan ka aibata su ka nuna cewa ba sa ji ba sa gani ba sa amfanarwa ba sa cutarwa to lallai ka sani waɗannan gumakan da kake gani za su ɗaukar sa za su yi ma kaza za su yi ma kaza suna tsoratarwa cewa tun da aka yi wani ababen bautar su kaza to ababen bautar za su yi wa annabi kaza to shine ana Allah ya ce alaysa Allahu bi kafin abda ashe Allah bai isar wa bawan shi ba wannan istifhami ne amma tabbatarwa ne Allah ya isar wa da bawan shi babu wani abin da za ku yi masa da haka dan ya zo da gaskiya ya yi bayanin gaskiya to ku ba ku sani da ku da ababen bautar ku ba ku cutar da shi ba ba wani abin da za ku yi za ku yi masa Allah ya wadatar da shi ya kare shi kamar yadda Allah ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane farkon lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai na tsayawa a bakin ɗakin shi a bakin gidan suna kula da manzan Allah kada wasu zo su wa manzan Allah abin da ba haka ba amma da Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas shikenan sai kowa ya tafi Allah ya ce zai kare manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, da haka kuma Allah ya ba shi kariya din ya inganta a hadisi wani mutum ya sami manzan Allah sallallahu alaihi Sallama a gidan bishiya. takobi na rataye sai ya daura na annabi sallallahu alaihi Sallama. ce waye zai kare ni da gare ka yace ah, manzo Allah waye zai kare ni da gare ka sai manzo Allah yace Allah sai an ce ga karkar wannan da nan takobin da ba da kasa bai iya yin wani abu sai manzo Allah ya dauka sai ce to kai kuma wa zai kare ka da gare ki sai shi manzo Allah ya ce to je ka ya kare shi to a mahallin shari'a nan manzo Allah ya ce Allah ne zai kare kuma Allah ya kare shi da haka an kulla ya wa manzo Allah kaza tun a garin Makka za a kashe shi Allah ya fitar da shi a daure shi Allah ya fitar da shi yi kaza Allah ya fitar da shi manzo Allah ya dawo Madina a Madina ya gamu da kusan gwiwa daban-daban akwai lokacin da Yahuda suka shirye cewa tunda manzo Allah ya zo Bani Quraiza tunda ga manzo Allah ya zo gurin mu ya zo area mu ya zo unguwan mu abinda za a yi wani kaza da ya ka turo masa dutse ya kashe manzo Allah yana zaune a gindin garu mai san abin da suka shirya suna yin wannan Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan manzo Allah ya tashi ba gurin abin da suke yi bai faru ba haka nan a wurare da dama har wanda ta ba manzo Allah goba ku ga wannan abin bai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya kare to dan haka shine ana abin da Allah yake faɗa to kuma wannan har wa yau ya haɗa kuma da duk wanda ya dauki tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da manzon Allah ko yake kira zuwa ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama to ya tsaya kullum ya ringa lamarin shi zuwa ga Allah kada wani abu ya tsora shi yana yin da'awa ko yana faɗin gaskiya shi ne ya tsaya kan abin da yake daidai in ya tsaya kan abin da yake daidai to Allah yana tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wa Abdullahi dan Abbas yake wa'ada annal umma law ijtama'u alayka ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka ka sani da al'umma gaba daya za su haɗa kan cutar da kai da wani abu manzo Allah shi ba za su kai cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka haka da za su haɗa kan su amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka sai dai wannan kuma baya hana riko da sabari yin mai da lamari zuwa ga Allah da dogara ga Allah baya hana ko mutum ya ɗau sababi me yin sababi shine mutum ya bi abin da Allah ya tsara na kariya kada mutum ya ce tun da na dogara ga Allah a ce ai ana fada a kan kan titi fada ake yi ce ai na dogara ga Allah kullum ka ce bari mutu wannan kuma kuskure domin ai komai yana da sababi ka dogara ga Allah kuma kai riko da sababi idan ga musiba kada ka je ka sanya kanka cikin musiba kada ka je ka shiga bala'i ka ce ai na dogara ga Allah to ai anan kuma baka yi riko da abin da Allah ya umarni na riko da sababi ba kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai Allah ya ba shi kariya amma Allah ya ce hijira ka bar garin kuma da ya fite da garin Makka me kun ya san Madina kai tsaye sai ya shiga kogo ya boye ya kwana uku a cikin kogon saboda fadda sawu dan idan ya kama hanya za su fito su kama hanya ne su ma masu neman su kashi za su tarar da shi sai aka ce ya shiga kogo ya shiga kogo da ya kwana uku da ya tashi tafiya sai ya dau dan rakiya wani kwararre a sanin hanya ya bi da shi hanya ta daban ba inda ake bi ba dole ne ranar mana riko da sababi da ce kai tawakkali ga Allah ka yadda Allah ne mai karewa ka yadda Allah ne mai bayarwa amma kuma kai riko da sababi riko da sababi din yana cikin nau'i na tauri domin shari'a ce ke umar ba za ka zauna ka ce wannan to in kai riko da sababi kuma sai ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah sai ka san cewa to kuma duk abin da Allah ya dora ba makawa sai ya faru duk abin da Allah ya rubuta mutum sai ya same shi kullum yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana to da haka anan ana da cewa kai ma bawa na Allah wanda ya yi imani da Allah to ka zogara ga Allah madaukakin sarki kada wani abu ya hana ta abin da yake na gaskiya sai ana Allah yake ya mana wa yukhawifuna suna tsoratar da kai ya rasulullah billazina min dunihi da waɗanda suke kuma bayan Allah ma'ana waɗannan mushrikai kamar yadda muka ambata suna tsoratar da annabi cewa in ka mudi kaza kaza zai same ka ba kuma abin da zai samu annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya shaytan ne yake tsoratar da majibin sallama da yana tsoratar da wanda suka bi shi amma mumini ba zai fara cikin wannan ba da haka kada mutum ya damu da wannan ya faɗi gaskiya shi yasa kai mai da'awa cikin abin da za ka faɗa na gaskiya kada ka damu da maganar wani zai ce wai ka taɓa wani don haka wani zai zai zai za ta kama ka ko ko karama shi za ta kama in dai abin da ka faɗa gaskiya ne ba wani abin da zai sami ka shi ana kallon me ka faɗa me ka ce me ka tsaya a kai in akan gaskiya ne kuma daidai kake to ka ci gaba da lamarin ka fa'i za a zama ka tawakkal ala Allah in dai ka kai kai azama ka dogara ga Allah ka ci gaba da da yi ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya riga ya rubuta maka amma abin tsoro shi ne mutum ya zama kan gaskiya yake ba to in mutum ba kan gaskiya yake ba kamar yadda muka karanta a baya babu shakka duk wanda ka taba haƙƙin shi kuma Allah ba zai kyale ka akan wannan ba da haka wannan darasi ne ake ba mu na tawakkali da kuma tabbatarwa da cewa komai yana wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa man yudlilillah wanda duk Allah ya batar fa ma lahu min had bai da wani mai shirya ba ba wani abin da zaka gaya masa ya gane cewa wannan gaskiya ce bi saboda mai Allah dama bai rubuta masa karɓar gaskiyar ba da haka wannan ba yadda za ka kai dai da da'awa kada ka lura kada ka damu da duk abin da zai faɗa ko kuma abin da zai ci matukar kana san abin da yake na gaskiya kuma kana san abin da yake na daidai sai Allah ya ce wa man ومن يهد الله فما له من مضل أليس sai Allah madaukakin sarki ما أوكت السرقية ومن يهد duk wanda Allah ya يشريه fa ma lahu min muzil to bai da wani mai fatarwa ba wanda zai fatar da shi alaysa Allahu bi azizin ashe Allah madaukakin sarki ba mawwayi bane zintiqam ma'busin kamu da da daukan fansa akan wanda ya abin da ba daidai ba a wannan aya ubangiji yana tabbatar da dai bangaren wanda Allah ya matar ba mai shirye da shi to haka kuma man wa man yahdillahu duk wanda Allah ya shirye fa ma da min mudil ba wani wanda zai matar da shi duk wanda Allah ya rubuta wa sa'ada ya rubuta wa imani ya rubuta wa arziki na duniya da lahira to zai yi imani babu wani wanda zai fatar da shi dan haka waɗannan da yake gani sun bace haka Allah ya rubuta mu amma wannan bai hana kai wa'azi kai gargadi ka karantar domin hujja ta tsaya a kan alaysa Allahu bi azizin bil iqab shi Allah ba mawwayi ba ma'ana istifhami ne amma na tabbatarwa Allah ba mawwayi zintiqam mai tsananin kamu intiqam shine mutum yayi abu kuma Allah ya mai abin da ya yi ma'ana a kama shi da wannan abin da ya yi to Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne ba wani wanda ya gagare Allah sannan Allah kuma mai kano ne ga duk wanda ya abin da ya cancanta a kama shi wanda ya kafirci ya yi shirka ya yi girman kai ya ki da'a ga Allah ya ki da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan Allah madaukakin sarki mai iko ne kuma mai kamo ne kuma in ya kama shi ba zai iya kubcewa ba sai Allah ya ce ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون na Allah ya ce wala in sa'altahu kuma tabbas hakika da za ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard waye ya halitta sammai da kasa la yaqulunna Allah za su ce maka Allah qul ka ce afara'aytum ma tad'una min dunillah to ku bani labari waɗannan abubuwan da kuke bautawa ko ma bayan Allah in aradani Allah bi dhurri in Allah ya nufi da wata cuta hal hunna kashifatu dhurri za su iya yayi cutar da Allah ya nufi ni da ita aw ni bi rahmatin ko ya nufi ni da wata rahma jin kai hal hunna mumsikatu rahmati su za su iya rike rahmar Allah qul ka ce hasbi Allah Allah ya yi san alaihi yatawakkalul mutawakkilun kuma gare ga Allah masu dogaro suke dogara anan a yaƙi ya dawo kuma jan hankali na waɗannan wanda suke sun bauta wa Allah da su kalli ayyukan Allah madaukakin sarki kamar da malamai suke bayani akwai tauhid ar-rububiyya tauhid ar-rububiyya shine kadai ta Allah da ayyukansa akwai ayyukan da Allah ne kadai yake kai yadda kuma na Allah ne shine kamar halittar sama halittar kasa saukar da ruwa rayawa kashewa azurtawa ba da lafiya duk wannan aiki ne na Allah ba wani wanda yake to da cikin tauhidi kai yadda Allah ne kadai yake wannan tauhidullahi bi af'ali kaɗai da Allah da ayyukan shi kai imani waɗannan ayyuka na Allah to wannan tauhidi shine kaso na farko kaso na biyu shine tauhidul uluhiyya kaɗai da Allah da bauta ka yadda Allah ne kaɗai za a bautawa la sharika lahu wahdahu la sharika lahu sai kuma tauhidul asma'i wa sifat kaɗai da Allah cikin sunaye da sifofi waɗannan kashe-kashe guda uku duk inda ka koma a yin alkur'an da suke magana kan tauhidi suna kewayawa ne a wannan gida ba wata aya da za ta yi magana a kan tauhidi sai ka same tana ɗaya daga cikin wannan kashe kashe in ka ce faɗin Allah kul ka ce huwa Allahu ahad Allah shi ne ɗaya ba wani sai Allah kaga bangaren abin da ya shafi kaɗaita Allah da bauta da kuma kaɗaita Allah da sunayen shi kai ta shi ne ahad da ka kai ta cewa shi ne ahad kaga anan ana ana ana magana abin da ya shafi tauhidin uluhiyya da kuma wa ba. ko kuma ai maganar ayyuka a ce Allah ya halicci sama ya halicci kasa khalaqa samawati wal ard wannan abin da ya shafi tauhidin rububiyya ce to duk inda kaje ka dawo anan maganar tauhidi take ba wata aya da za ta zo ta fita daga waɗannan kashe-kashe guda uku malamai sun kasance gida uku ne saboda kusanto da fahimtar mutane saboda kusanto da ma'anar wasu yana cewa ibn taymiya ya mara kafa tauhidi gida uku tun gabanin ibn taymiya irin su ibn batta da sauran wasu malami duk sun yi bayanin wannan tauhidul qasdi wal irada da da da tauhid al-talabi al-kaza duk malami sun yi bayani duka kuma in ka koma takariri kusanto da ma'ana ne yanzu aka ce maka kadai ta Allah da ayyukansa duk wani aiki da Allah ne kadai ke kai ta shi kadai yake yi kadai ta Allah da bauta shine la ilaha illallah kadai ta Allah da sunaye da sunobi ka yadda ba wani wanda yake da suna ko sai ba irin ta Allah to duk inda za a ji a dawo wannan ne tauhidi to shi tauhidin rububiyya kadai ta Allah da ayyukansa mushrikai kafirai wanda manzo Allah ya same su yayi kiran su zuwa ga wannan addini su ba sa ja a kan wannan ma'ana in aka tambaye su wa ya halishi sama suna cewa Allah wa yake saukar da ruwa Allah ne wa yake fitar da tsirrai Allah ne wa yayi ƙasa Allah ne duk ba su da ja akan wannan su a inda suke da ja su bauta masa shi kadai amma suke da ayyukan can nashi wannan shine abin da ayoyin alqur'ani suke tabbatar mana kamar ga wannan aya wala in sa'altahu kuma da za ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard wa ya halitta samai wa ya kasa la yaqulunna Allah za tabbas hakika Allah ne kun ga Allah ya kawo amsar da zasu su ma da karfafawa tabbas za su ce Allah ne to haka mushrikan wancan lokaci suke kai amma wannan bai sa sun zama musulmi ba da haka yanzu da za a samu wani mutum ya ce ya da Allah yake ruwa ya da Allah shi ya halicci sama shi ya halicci mutane shi ya halicci dabbobi shi yake azurtawa shi yake rayawa shi yake kashewa amma aka ce masa zo ka bauta Allah ka ɗaya ce a'a ni ba sai dai in bautawa shehu shi zai kai ni zuwa ga Allah to wannan bai hana da mushriki duk da ya da wannan san abuwa domin wannan cewa la ilaha illallah din akan ta manzo Allah ya yi manzo Allah ya yi wannan kafirai dan muke da Allah yake ruwa ba sun san Allah yake ruwa dan muke yarda Allah ya halice san sun sani manzo Allah ya yake su ne akan su bautawa Allah shi kadai to shi kuma tauhidul rububiyya in kai yarda da shi to yana lazimta maka ka yarda da kuma bauta Allah shi kadai shi yasa zalima alqur'ani yakan kawo tauhidin rububiyya kuma sai magana uluhiyya يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ku شيء يا قوم تاني كبوتا وأبينكم الذي خلقكم والذي يحلفكم kaga kai yadda Allah ne yake halitta tauhidin rububiyya hmm. amma ku ubudu rabbakum tauhidul uluhiyya sai aka ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i ma'a fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum da kake fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kun ga sai aka bada ayyukan Allah wanda ya sanya mu kasa ta zama shimfiɗa ya sanya muku sama ta zama gini ta zama ruwa ya saukan muku da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai da wannan ruwan da ayyukan Allah ke faɗa ya ka ce to don haka fala ta ga arudin an dada kada ku sanya wa Allah kishiyoyi yadda kun yadda Allah yake can ayyuka kada ku sanya wa Allah kishiyoyi to ana musu ilzami da tauhid rububiyya akan su da tauhid uluhiyya da haka wanda ya imani da tauhid uluhiyya bauta wa Allah shi kadai to yana lajibta masa zai imani kuma da kaɗai ta Allah wajen ayyuka. shi wanda ya yadda Allah yana da ayyuka ya ke bacce da su to abin da yake na daidai lazimi ne in yana da hankali kuma yake iman da bauta wa Allah shi kadai to sai dai daga cikin abin damuwa a wannan zamani akwai waɗanda ma suna da awar musulunci amma kuma suna ɗaukar ayyukan Allah su bai wa bayan Allah haka wannan abin akwai ban takaici da ban tsoro can fa kafirai ne ake tambaye su wa ya halishi sama sai Allah ne wa ya tokar da ruwa Allah ne waye fitar da tsirrai Allah ne amma duk da haka wannan bai sa sun zama musulmi ba to ina wanda yake da awar musulunci kuma ya ayyukan da kafirai ma sun yarda Allah ne yake kuma ya ba nan Allah kun ga akwai ban tsoro shi yasa da'awa zuwa ga tauhidi kiran mutane zuwa kaɗai ta Allah da bauta wannan wajibi ne kuma kowane lokaci da zamani yana wajabta musamman kuma irin wannan lokuta da muke sai ka ji wani yana cewa wai za ka yi wa'azi kan tauhidi ya ka da kafirai shi yana da ganin kamar kafirai ne sai da su fahimci tauhidi ba bayan ku a cikin musulmai akwai wanda ba su fahimci tauhidin ba dan mutum ya fahimci tauhidi ba zai je yana kiran wannan cikin kabari yana ya azurta shi ba yana Allah eh, shehu ka ba mu ruwa ba zai yi ba ko sai shehu ka ba mu lafiya kuma duk wannan abubuwa ana cikin mun gani kwanakin baya duk mun gani shekarar da ta wuce mutumin da ya zo gaban kabarin wani shehu yana shehu an matsa mana wannan tsadar fetur shehu ka yaye mana dama kai mana kai mana kai mana kowa ya ga wannan me yin wannan fa ba wai mutum ba ne haka wai wanda bai san komai ya iya karatu ya iya rubutu dan na san shi ba wai ban san shi ba ni na san shi yana karantawa ya rubuta amma kuma ya zo yana cewa shehu kai mana kai mana kai mana kai yaye mana dama gurin ka muke kara wanda bai yake kara ba gurin shi ya ga mu an binne shi a inda yake zai iya amfanar wa da kansa komai to idan ya ga yanzu wannan kana jin ya zauna ba haka zai koya wa almajiran shi ba haka zai koya mu to sai su tashi ana irin wannan kaga mutum zai fara me ko kira Allah sai kira wani Allah sai ya kira wani Allah kaga ashe wajibi ne a cikin wannan al'umma a karanta yanzu ga wata musiba da take so ta kullo kai cikin al'umma in mutum ya mutu sai abin da ya sha gida ko a masallaci sai kuma a dinga zuwa ana ana yin abin da bai halarta ba a gurare shi sa shari'a ta hana binne mutum a masallaci saboda ko ba komai akwai zari'a ila shir zai zama hanya zuwa ga shirka idan yanzu mun binne mana a masallaci mu muna da ilimin ba a bauta masa in tafiya ce ta biya suka sai su bauta masa shi sa duk wanda ya mutu ake zuwa a binne shi a makabartan musulmi manzo Allah da aka binne a nan da waɗannan sahabbai da aka binne wannan wani abu ne kususiya ce ta daga su za ga duk wani wanda ya mutu musulmi zuwa ake abin shi an hana abin da mutum a cikin gida ko a cikin gida ba nan sana a masallaci saboda gidan ka ana so ka dinga yin lafiya shi kuma sallah da kabari ba a so suna zuwa wuri daya ko da kabarin a gefe yake ba shi za mu danta ba ba a yin sallah a gurin saboda mai kiyaye aqidar mutane kiyaye tauhidin mutane da haka idan mutum ya mutu an je an binne shi a masallaci to ana nuna waɗanda za su baya cewa wannan fa na daban ne bayan ko duka wanda ya mutu fata kake masa ba ka da yi kana da fata ne in yana da ayyuka na gari kana fatan Allah ya karɓi wannan ayyuka ya bashi aljanna amma ba ka da tabbas ke sa ma a abadi na na na na na addini na hukunci na akida ba a yanke wa mutum hukunci da aljanna kurin ka kalli wani kashi dan aljanna ne sai wanda nasi ya ayyana dan aljanna kamar sahabban manzon Allah da yawa da manzon Allah ya cikin aljanna sai jina Abubakar sai jina Umar sai jina Usman sai jina Ali Abdurrahman ibn Auf Talha Zubair ibn Awwaf Sa'id ibn Zaid na Fatima Abu Abu Huraira da sauran waɗanda manzon Allah ya tabbatar da nasi yan aljanna in ba waɗannan ba duk wanda ka zo sai dai ka ce muna kyautata mai zato muna mai fata to yanzu sai a zo a binne mutum sai kuma a zo a daga abubuwan da bai halatta ba addu'a ibada ce ba a roƙon kowa sai Allah da haka da zarar mutum ya ce ya wani ka ba da lafiya ya yi shirka ya wani ka azurta ya yi shirka domin wani ɗin nan ba aiki shi bane ko yana da rai ko da yana da motsi yana da lafiya ba shi ke azurta ba Allah ne فابتغوا عند الله الرزق wa shukuru ku nemi arziki a wajen Allah ba a nema a wurin wajen wajen wani Allah to don haka wannan yana cikin abin da kai a ce mushrikan farko sun san ayyukan Allah ba sa raba waɗannan ayyuka ga wani Allah kuma a ce ga wani yana da auren musulunci kuma yana ɗaukan ayyukan Allah yana ba wani bawa wanda ba kowa bane ba abin da zai yi Allah ya gaya mana duk waɗanda kuke kira waɗannan ibadun amsalukum ba ne kamar ku ba za su iya amsa muku ba in ma sun ji walau umar mastajabu jago da ku. Da za su ji ma ba za su iya amsa ba don wanda ya mutu sai Allah ya ga dama ya ji Allah bai ga dama ba zai ji ba in Allah ya ga dama sai ka je kai mai magana ya ji ka ba zai dai amsa maka ka ji ba in Allah bai ga dama ba kuma ba ma zai ji ba duk abin yana hannun Allah madaukakin sarki da haka anan Allah yake cewa qultu ka ga ya mutu afara'aytum ma tad'una min dunillah to yanzu abinda kuke kira kuma bayan Allah wanda ba Allah ba kuke bauta kuma bayan Allah in arada ni Allah bi dhurri in Allah ya kace da wata cuta ma'ana Allah ya kaddara wata cuta za ta same ni hal kunna kashi ba su dhurri za ki yi cutar da Allah ya yi ba za su iya ba amsar ba za su iya ba to haka duk wanda za kira kuma bayan Allah in Allah ya kaddara ma wani abin ya cutar kanka? ba zai iya ba haka nan au arada ni bi rahmatin ko ya nufi ni da wani jin kai hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahmar Allah ba za su iya ba to da kuma za su iya wannan ba jiyayyu ne ba cancanta abota musu ba duk abin da ba zai amfana da kai ba zai cutar da kai ba cancanta da bauta ba domin ai kana yin bauta da neman lada to shi bai iya baka ladar kana yi don tsoro to shi bai iya ba wani cutarwa to me kuma shi sai na cancanta abota masa da haka wannan abin shantanta a bauta ba domin ba zai iya wannan ba ko ɗan adam da yake motsi ko aljani da yake kai kawo ai zai iya cutar da kai sai yin Allah ya kaddara maka? bai ce amfani da kai sai Allah ya kaddara bai da muka ji a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ba wanda zai iya cutar da kai ko ya amfani da kai sai da abin da Allah ya rubuta maka to balantana kuma abin da yake gunki balantana wanda ya mutu da zarar mutum ya mutu motsi ba ya ke yi duk girman mutum duk darajar mutum duk fararen shi ya mutu in ka ajiye shi a nan inda ka ajiye shi ba ka ɗauke shi mai nan bai motsawa ba inda zai je da haka yanzu shi ma mai rauni ne addu'a yake bukata da haka Allah ke kul hasbi Allah ka ce Allah ya yi samu wannan shine tauhidi kai ne ma'ana wanda ake dogaro a gare shi kada ka dogara ga wani kowa bayan Allah madaukakin sarki kisa ana Allah yake alaihi ya tawakkalul mutawakkilun ga Allah kadai masu dogaro suke dogara ba sa komawa zuwa ga wani abu da ba annabi hud alaihi salam yace mutanen sa suke cewa in naqulu illa ataraka ba'du na bi su'in ko muna ganin allolin mu fa sun shafe ka da wata cuta wai suna tsoratar da annabi hud suna cewa waɗannan allolin namu gashi nan sun shafe ka da cuta qala inni ushhidullah ina faɗa wa Allah washhadu ku shaida anni bari'un mimma na min duni na faranta da duk abin da kuke shirka da shi koma bayan Allah fakiruni jami'an thumma la tunzirun in za ku iya yin wani abu akan wannan da'awa da nake kan wannan kira da nake yi ku yi kada ku saurara In inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbukum na rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku na dogara gare shi ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha ba wata dabba wata halitta da ke tafiya bayan kasa ba ki Allah yana rike da ragamarta da da makwarkwadarta duk wani abin da gani na tafiya bayan kasa a hannun Allah yake dan haka in za ku iya yin wani abu ku yi inna rabbi ala siratil mustaqim hakika ubangiji na yana kan tabarki madaidaici to dan haka anan wannan aya akwai kira zuwa ga kaɗaita Allah da bauta kira ga kaɗaita Allah da ayyukansa kira da dogaro ga Allah madaukakin sarki kada mutum ya yarda ya rika dogaran shi ga wani Allah kai dai ka riki sababi kuma ka roki Allah ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah ubangiji yana jin ka yana ganin ka kuma ne kadai mai yi duk wani wanda ka gani kuma bayan Allah zai yi amfani da kai ko cutar da kai sai da abin da Allah ya riga ya rubuta Allah ya kaddara maka lokaci yayi za mu tsaya nan, sai idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu dora abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama da kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa Allah karba wanda muke gabatarwa wannan azumi mai albarka Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka ba mu zama lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah muna tawassuli da wannan karatu duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka aminta da mu daga abin da muke tsoro Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kara mana albarka da wadata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin